kalangu haka take Sido kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mama'ada ne zo muku da labarin namu da farko ga muhimman kanan nasu 'Yan Nijar sun bayyana mabambantan ra'ayoyi a game da shirya taron EA daga ranar 4 zuwa 8 ga watan Juli a nan Yamai. Muna ɗauke da ra'ayoyin nasu. A gobe ne za a fara jarabar bak ta shekara ta 2019 komi ya ka kammala a wuraren jarabawa. Za mu je a jiri na tara da ke lise Isa kurambe a nan birnin Yamai. Shigar da harsunan inna da baba a makarantun firamare zai baiwa matasa damar samun ilimi cikin sauki a cewar wani mai iliminci a wani taro daura da taron tarayyar Afirka shine rahoton mu na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya ku rike cewa tun yau da 'yan kwanaki a kan shafukan sada zumunta musamman Facebook a nan birni mai ana kira ta hanyar waya ta lamba waya na shiga domin samun labaran Studio Kalangu. Muna sanar da mutane cewa Studio Kalangu bai da hannu kan wannan batu. Muna ƙara tunatar da masu sauraron mu cewa labaran Studio Kalangu kyauta ne babu kodala da ake samu kan rediyoyi abokan hulɗa da kuma shafuffukan mu. Studio Kalangu kalangu na da hurumin tuhumar duk wani mutumin da ke amfani da ayyukansa domin samun kuɗi. Bayan kammala taron tarar Afirka karo na 33 da ya gudana a nan yamai, waɗanda kuma suka samu halartar shugabannin ƙasashe da gwamnatoci kusan 30 'yan Nijar sun bayyana ra'ayoyin nasu game da shirya wannan taro, ta nan Fudai Ahmed ya tattara mana ra'ayoyin nasu. Mun so a ce wannan taron ya haɗa kowa da kowa, sai dai mun yi la'akari ba a saka ɓangarori na wakilai daban-daban ba a cikin taron. Amma dai duka da haka bai hana taron ya samu karbuwa ba. A gaskiya, Nyame ta canza fuska, amma a matsayina na matashiya ban ji daɗin shi ba, domin akwai waɗanda sun kai ɗau magana daga ɓangaren matasa, amma ba a ba matasa hanyar ko in ke izinin yin magana ba a gaban sauran shugabannin kasashen nan da sun ka zo wajen matsalolin matsalolinsu da kuma abin da suke jira a yi musu da kuma sa hannunsu a cikin ci gabar ƙasa da kuma afirka gaba idan baki za su zo a cikin ƙasa idan an rufe hanyoyi ba wani laifi ba ne saboda kwanciyar hankali mun samu riba saboda kayan talla da na fita da su duka sun kare kenan na ga canji ya dinga didi Za a fara jarabawar shekara ta bana wato bak eh, ta shekara ta 2019 a gobe a dukkan fadin kasar mu ta Nijar. Jiri na tara da ke nan ya mai musamman a nan sai Isa Korombe ya fara dankala wato takardun sunayen masu jarabawa kusan 500 da ke da nauyinsa akan nauyinsa dan kasuwa bagaji sakatare na wannan jiri a cikin rahoton Asumana Shina. muna cikin tsare-tsare. Kun kai ga fara laka sunayen masu jarabawa a kan dakunan karatu? Eh yanzu yanzu dai za mu laka shi ɗalibi ya ga salkin da za shi. Kamar anan ɗalibai ne gare ku inda kamata su yi jarabawa? Eh, ɗalibi ɗari biyar gare mu. Gobe a wani lokaci kamata a ce sun kasance a nan wurin jarabawa? Gobe ɗarkin da za mu fara kira ƙarfe bakwai da rabi. Kowa ya shiga ƙarfe takwas a raba musu a eh, private ɗin da za a fara. Kamar takardu da mai ya kamata su kawo? Abin da ya kamata su kawo su ka kartis da convocation kinsu in kuma kandida libre na suna iya su zo da passport ko da permi ko da carte d'identité gami da convocation in ka zo latti in dai an buɗe maciyar kin da za a yi wannan mushuna sai su tura ɗalibin wajen president kenan juri za shi duba e in ya kamata a raidar da shi cikin sal in kuma bai kamata ba Matasa masu shekaru goma sha biyar zuwa ashirin da biyar ne da ke yankin karkara na gundumomi guda goma na Agadas za su amfana da wani koyon aikin noma domin ƙara kyautata ƙwarewarsu ta hanyar keɓaɓɓun wuraren da aka kafa a yankunan nasu. Wani tsari a cewar Sakatare Jiran na magajin garin Timiya da zai tallafa da kuma bunƙasa noma da samar da ayyukan yi ga matasa. A Duma Algubus wato a cikin rahoton Anise Karim. Ina tsammanin zaɓin da'ira ta ba a yi shi ba a banza, saboda da'ira ce ta noma da aka sani ko'ina bisa ingancin kayan lambu. Kenan abin bai zo muna ba zata ba. Wannan tallafi zai dafa samun albarkatun gona da kuma bunƙasa noma da samarwa matasa ayyukan yi, saboda ga matasa nan ba su da aikin yi. Sun yi watsi da noma, amma yanzu tare da wannan tsari za su dawo. Kenan wannan Roger ina tsammanin idan ya daɗe zai taimaka wajen ba da horo da kuma gwada hazaƙar fasaha a fannin ayyukan noma. Rahoton Aduma Algubas wato cikin fassarar Mutare Muhammadu. Sai kuma duk da jinkirin damuna wannan shekara jihar Ayuru farashin abincin dabbobi bai karu ba a cewar wakilin sarkin tare da tallafin babbar hukumar karfafa zaman lafiya manoma suna da ajiya cimaka da ta wadata a farashi mai rahusa. Saidu Ba'ima wakilin sarkin Ayuru a cikin rahoton Abdullahi Amadu. Iro ifan da ke har haran matakan da muka ɗauka bana kamin nan dai ya waje ba mu bayyana cewa makiyaya sun fuskanci matsaloli da dama musamman wajen dusa ta dabbobi lalle gwamnati ya kawo dusa sai dai aunin bai isa ya wadatar da jama'a duka ba shi eh, yasa a fuskar eh, kungiyar mu ta garin ayoru pel da sunan mamba na kungiyar kagel muka je wajen hukumar oli ga dawamar da zaman lafiya inda muka tattauna da shugabanni kuma suka ba mu taimakon su shine sun saida muna dusa da farashi mai rangwame wanda muka kawo a nan a ayaru kowa ya gan shi baya da wata tsada taimakon kungiyar kagel ne mun kawo shi kuma mun saida shi da farashi mai rangwame Fassarar Gungu Muhammad Dantani kenan a Nijar matsalar tsaro na ci gaba da daukar hankalin hukumomi da masarakunan gargajiya a cewar mai martaba Abubakar Sanda Umaru sarkin da magaran yana da kyau wato a ɗauki hanyar yaƙi da rashin tsaro wannan kuma shine yawaita wayar da kan jama'a da kuma yin addu'o'i duka a cikin rahoton wakilinmu na musamman a zandar muktar hamadu. a nan da magaran dai matakai da muka ɗauka shine mun yi na farko jan hankalin mutane da sarakuna da duka barumai ko ina cikin ƙauyuka da gari duka an ja hankalinsu duka in sun ga wani abu wanda yake ba a gane shi ba to a sanar da hukumar take kusa kuma banda wannan alhamdulillah mu a nan jihar da magaran abin da yake kare mu surtu shine addu'a addu'a ko ina an raba ta dare da rana ana yin ta don Allah ya kare mu ya kare kasar mu bisa kan duka abin da yake ya shahi tashi hankali hankali don ƙasa in akwai tashin hankali to ba ta ci gaba mahukunta suna matukar ƙoƙari ma to alhamdulillahi sai dai mu ci gaba da addu'a mu ci gaba kuma da diba bude idanu duka dai abin da yake zai zama tashin hankali ga jama'a Allah ka saukin shi Allah ka wani maganin shi. Adadin alhazai dubu da kasar ƙasar Saudiya ta baiwa Nijar domin hajjin bana ga duka alamu an kusa cike shi. Nasiru Saidu mai watsa labaru na Koho zuwa wannan rana maniyata dubu goma sha ne suka yi rijista a cewarsa a dole Nijar ta cike wannan kota idan ba haka ba to ya yi kasa a hajjin bana ba za ta samu karori ba. A cikin rahoton Adama Dawaki. Zamu mun ɗauka alhazai 21 ga wannan wata da muke ciki na nasara kuma a tsare-tsare komi ya kammala cs na tallage franco arab nan ne mun ka aje su bara kuma bana ma nan ne za mu aje su mun yi ziyarci wurin an yi dan gyare-gyare dangance da salangin ne da wasu abubuwa na ruwa wanda ya kamata a ce alhazai sun amfani da su wannan wurin adadi wanda dai suka ba mu su kasan makka shine alhaji dubu goma sha biyar da ɗari takwas da tamanin da goma sha ɗaya ga yanzu muna da dubu goma sha biyu da ɗari shida da talatin da biyu waɗanda suka biya ga irin yadda na'urar mu taka nuna mana munan akwai wajen dubu biyu da wani abu waɗanda suka rubuta suna su ba su yi da biya ba. dangane da wannan dubu biyu ɗin da ba ku samu kuka cika ba yana da illa biskan ku ta ɗin da a ba da shekara mai zuwa. Eh, yana da illa kwarai da dukkan ƙasar da bata canya abin da an ka bata ba na adadi to haji mai zuwa sai a rage mata wannan adadin a miƙa ma wata ƙasa ƙasa wadda ta canye nata wadda ka neman bukatar ƙari. Mata masu juna biyu zuwa hajjin shekara ta goma sha tara zai musu wuya domin an hana su su je hajji a cewar Nasiru Saidu mai kula da watsa labaru a hukumar tsare-tsaren hajji da Umara Koho a cikin rahoton Jallo marama Kenda. A harabar koho akwai matakai da muke shimfiɗawa. Misali idan mace na da juna biyu da ya tunkari wasu watanni dangance da ababuwan da ke wakana a can za ta ga wuya ga zartar da ayyukan hajji. A wata uku ana iya barin mace ta shi kamar yadda dai ƙwararrun kiwon lafiya suka ce mana. Don wani lokaci muna ganin zubar ciki a can. Abin da ya dangantu da wannan al'amari na wajen mata gaskiya ne a shekara ta 2017 mun samu macen da ta haifu a can bai kamata ba. To, lalle akwai wasu hanyoyin cin hanci da ake yi na shigar da irin wa'annan mahajjata. Don haka jami'ai mata masu kula da wannan aiki ya kamata su yi aikinsu da nutsuwar yaunin da aikinsu ya wajabta musu. A bana dai za mu sa ido sosai. Mun ma rawaita ma ministan kiwon lafiya wasiƙa inda duk aka samu irin wa'annan halaye za mu komo mu ga sakamakon da za a ɗauka. Don ha maganar ɗaukar yauni ce. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Tanzu sai kuma mu na musamman masu ruwa da tsaki a fannin karatu a Nijar, Burkina Faso da Cote d'Ivoire sun mai da hankali a ranar Asabar a nan mai kan wajabcin shigar da harsunan inna da baba a cikin makarantun firamare wani ginshiki a cewar mahalarta da zai baiwa matasan Afirka samun ilimi cikin sauki. Alassan Kuzi Muhammadu ya yi hira da wani masanin Burkina Faso kan bari Isaka Herbe mamba na kungiyar yammacin Afirka ta malaman makaranta domin dunkule kulewa da zaman lafiya a yankin sai ko yawo Amfani da harsunan gida wata kofa ce ta samun sani idan duka al'umma su mayar da hankali akan muhimmancin haka kamar yadda Kwambari Isaka memba na kungiyar kasashen Afirka ta yamma a yankin Sediyawo ya bayyana. Nolan National harsunan kasa na dangane ne mai muhimmanci idan muna son tsarin ilmantarwa mai fa'ida a cikin kasashen daban-daban. An irin gudunmuwa ne harsunan gida suke iya kawowa wajen inganta koyarwa. ilimi kansa wai ba matsala ba ne amma hanyar sadarwar ke da dabaibai idan misali na ɗauki ɗalibin firamare ana son a koyar mashi lissafi ya haddace babban ƙirgo da harshen shi na gida ya iya ƙirgon daga ɗaya zuwa dubabe idan kuka shiga ta harshen faransanci da muke amfani da shi a cikin makarantunmu na lakwal karya ma yaro lagon fasa'a ne ake don mi ba amfani da wannan damar kai tsaye maimakon a maido shi ga wani sabon kwaikwayon lissafi yayi yi lissafi zuwa 20 ajin shekarar farko zuwa 100 ajin shekara ta biyu alhali ko tun ajin shekarar farko yana iya kammala haddace lissafin baki daya gaba kuma a koyar mai ilimin fasahar jimiltarwa na dukkan lissafe-lissafen da ke waɗanne matsaloli ne suke tarnaki amfani da harsunan gida cikin makarantun boko idan kuka ɗauka a mu. muna da harsuna da dama a wasu wuraren wani harshe ya kamata a yi amfani da shi a bada ilimantarwa da zaran al'ummomin sun fahimci mahimmancin amfani da harshen mu na ƙasa wajen ilimantarwa za su gane da harshen da aka yi amfani da shi wai ba dan harshe na bane ko kuma harshen wancan abun nihin shine ana amfani da hakan ne don ya zanto kofar shiga zuwa ga neman ilimi shin akwai sha baya misali na malamai ko kuma gwamnati fahimtar mahimmancin harsunan ƙasa na gida har zuwa yanzu ba kowa bane ya yi la'akari da hakan fuskar al'ummomi su a gare su idan aka kai yaro makarantar lakwal don ya koyi faransanci ne a ganin su in don ya koyi harshen gida ne gara a bar shi gida tunda ya iya yaran to amma idan aka fahimtar da uwayen yaran yaran su ko malaman nasu ana amfani da yaran ne don a kai su ga samun ilimi mai amfanin su a doron duniya cana suna zuwa lakwal cananci suke ba faransanci ba to amma a gare mu nan da an ce lakwal a'a lakwal wata makaranta ce daban wuri ne inda ake neman ilimantarwa tunda ko ilimi ake fida kenan ana amfani da wata turba wannan turbar ko ita ce halshen na ƙasa na gida national To ƙarshen labarin namu kenan amma da kuma akwai mahara da harshen Faransanci kan matsayin matasa a cikin kafofin Fondation Irondel tare da Muhammadu Ture na Sido Tamani Mali.